This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To dakarun Isra'ila sun ce sun kai har-haren sama a arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naƙi kan kin amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta. Za a ji dalilin da ya sa Amurka ta hau kujerar na wato ta naƙi. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ayyana 29 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana siyasa a kasar Senegal ke cewa dangane da sanin sabuwar ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar da aka ɗage. Bayan nan kuma za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar. Inda shirin na wannan makon ya duba yadda sarakuna ke ƙoƙari wajen haɗin kan ƙasa, la'akari da bambancin addini da ƙabila tsakanin jama'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun faɗa a yau laraba cewa sun kai har-haren sama a arewaci da kudancin yankin Gaza. Kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan kin amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta. a kuma kara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na gaza da kuma dakatar da tilastawa falasɗina ficewa daga inda suke neman mafaka sojojin na isra'ila sun ce sun halaka dozin dozin ɗin mayakan hamas a hare-haren ciki hadda wanda suka kai yankin khan yunis da ke wani yankin kudancin zirin na gaza demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa neman a dakatar da buɗe wuta ba tare da an cimma wata matsaya kan yadda Hamas za ta saki mutanen da take garkuwa da su ba ba zai samar da zaman lafiya ba. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ta Hamas ta ce mutum 118 ne suka mutu cikin yini guda lamarin da ya kai jimallar mutanen da suka halaka zuwa 29,313 yayin da wasu 69,333 suka ji rauni tun bayan da a yakin ya barke a watan oktoba an da ya kwashe makonni amurka masar da qatar da isra'ila suna ta tattaunawa da zumar ganin an saki dukkan mutanen da ake garkuwa da su da kuma yadda za a dakatar da buɗe wuta a yankin a yau laraba dakarun ukraine sun ce rasha ta kai wasu hare-hare da jirage mara matuka sha tara hada da wasu makamai masu linzami sai dai sojojin saman kasar ta ukraine sun ce sun harbo sha uku daga cikin jiragen sannan sun kakkaɓa wasu makaman rashar masu linzami da dama jiragen mara matuka a cewar dakarun ukraine an kakkaɓo su ne a yankunan kharkiv da dnipropetrovsk da zaporozhia da ke yankin donetsk wani al'amari ya faru ne kwana guda bayan wata ganawa da sakataren tsaron amurka led austin ya yi da ministan tsaron wato ministan ukraine rustin umrov ta wayar tarho kan ci gaban da ake samu a yakin kamar da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa a ranar talata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi lalemar habin da wani tallafin kayan soji da sweden ta ba kasar waɗanda kuɗinsu ya kai dala miliyan 683 tallafin na sweden na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kairuwa rana kan sabon agajin da amurka take so ta aika wa kasar ta ukraine wanda yake fuskantar turjiya a majalisar wakilai been warning Congress that if they didn't act, Ukraine would suffer losses on the battlefield, and here you go. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa muna ta yi wa Majalisar Dokokin gargadi cewa idan har ba su sauya matsayarsu ba, rayukan 'yan Ukraine da dama za su salwanta a fagen daga. shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ayyana 29 ga watan mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa rahotanni na nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar anc da take ta mulki a kasar tun bayan zaben da aka yi a lokacin ware launin wato mulkin wariya a shekarar 1994 tare rasa rinjayenta a majalisar dokoki sakamakon kuri'ar ra'ayin jama'a da aka yi da dama ya nuna mutane sun fara dawowa daga rakiyar jam'iyyar ta anc inda alkalama suka nuna farin jininta ya gaza kashi hamsin cikin ɗari karuwar matsalolin aikata manyan laifuka a afirka ta kudu da rashin ayyukan yi da matsalar karancin wutar lantarki da kuma matsalar cin hanci da rashawa da ta haɗo har da zamanin mulkin jacob zuma duk sun taimaka wajen rage ta tagomashin jam'iyyar ta anc daidai jam'iyyar da ta samu wurin jaye a zaben majalisar dokoki mai kujeru 400 ita za ta zaɓi shugaban ƙasa shirya ramaphosa na neman wa'adi na biyu ne mai tsawon shekaru biyar To madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A kowane lokaci daga yanzu masu kaɗa ƙuri'a a Senegal na iya sanin lokacin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar. An shirya gudanar da zaben ne a ranar 25 ga watan Fabrairu kafin kwatsam shugaba Macky Sall ya ɗage zaben da majalisa ta amince. Amma a ranar Talata an samu ci gaba a fannoni biyu. Na ɗaya, sha biyar daga cikin ashirin na 'yan takarar sun amince su shiga zaben da suka kira a yi shi kafin ranar biyu ga watan afrilu ranar da ake sarin shugaba sal zai bar kan karagar mulki na biyu majalisar tsarin mulkin kasar ta buga sunayen 'yan takarar da suka cika sharaɗin shiga zaben tare da ɗan canji kaɗan sharikan harkokin siyasa a senegal ibrahima kane ya shaida abokin aikin na sashen ingilishi james botti cewa majalisar tsarin mulkin kasar ta yi daidai kan kin amincewa da ƙara sabbin 'yan takara. I have the right to appeal Suna da 'yancin su bukaci al'umma ko hukumomin da suka dace su ɗauki mataki kan kara wasu a zaben. To sai dai kuma majalisar kolin ta riga ta fito da sunayen waɗanda za su tsaya takara. Kuma a tunanina majalisar ba za ta sake ba damar yin rijista ba. Ina ganin wannan kofar ta rufe kuma duk waɗanda sunansu baya cikin jerin sunayen to sai dai su jira nan zuwa shekaru biyar kafin a dama da su. The next five years to prepare their participation. But let me ask you about the call by these candidates. Amma bari na tambaye ka, shin kana ga zai iya yiwuwa a gudanar da zaben nan da ranar biyu ga watan Afrilu kamar yadda sauran 'yan takara ke kira a yi? Well, apparently it's possible if they shorten To bisa ga dukkan alamu dai wannan mai yiwuwa ne idan za a takaita lokacin gangamin zaɓe. Kasan cewa mu a Senegal makonni uku ake ɗiba ana yin gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasa. 'Yan majalisu ko makonni biyu sannan mutane su yi imani cewa kamar yadda ake yakin gangamin neman zaɓen 'yan majalisa cikin makonni biyu za a yi iya yin haka da na shugaban ƙasa. Sai dai tambayar anan ita ce yaushe ya kamata a ƙaddamar da gangamin akwai rukunin mutanen da ke da kwarin gwiwa cewa za a iya kaddamar da gangamin zaben makon gobe wanda zai ba dama a gudanar da zaɓe tsakanin ranar goma ga watan maris ko sha bakwai ga watan maris kasan a senegal zagaye biyu ake yi na zaɓe sannan za a iya zagayen zaben na mako biyu ɗaya kafin a mika ragaman mulki ga zaɓen shugaban ƙasa kuma idan hakan ya tabbata yana nufin cewa maki sal ne zai mika ragaman mulki ga sabon zaɓen shugaban ƙasa kuma ina kyautar cewa mai yiwuwa wannan shine abin da shugaban kasar yake shirin sanarwa 'yan ƙasa gobe don sai sun sanya doka akan hakan yanzu dai suna ci gaba da cintaɓa masu ruwa da tsaki saboda haka ina kyautar da zaton cewa zai tabbata dalili ko shine idan ba a samu damar yin zagayen zaɓe na farko a ranar 17 ga watan maris ba hakan na nufin cewa za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa bayan biyu ga watan Afrilu. Kuma zuwa wannan ranar, wa'adin Maki ya ƙare kuma ya sauka. Idan kuma hakan ne ya tabbata, dokar ƙasa ta tanadi cewa bayan ƙarshen wa'adin Maki kakakin majalisar ƙasar ne zai karɓi gaban mulkin ƙasa tsawon watanni uku. Sannan kakakin majalisar zai yi duk shirye-shiryen da suka dace cikin wannan lokaci. to amma kuma kowa yana so a gudanar da zaben kafin ƙarshen wa'adin makisal domin yin hakan na nufin muna kan tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar da tanadar a lokacin zaɓe. We are still in the time frame of the constitution. mai sharhi kan harkokin siyasa a senegal ibrahima kane kenan a hirarsa da james bauti har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar mazauna kudancin jihar puebla a ƙasar mexico na zaman zulumi yayin wani dutsen da ake kira popocatepeti ya fara fitar da hayaki a yau laraba lamarin da ya sa hukumomi suka gargaɗi al'ummar yankin kan yiwuwar samun ruwan toka wannan shine al'amari na baya-bayan da ake fargabar na shirin faruwa a yankin na kudancin jihar ta puebla wani hoton bidiyo da wani wanda ya shaida lamarin ya dauka abin nan ya nuna yadda hayaki ya tashi sama daga dutsen wanda ya shahara wajen yin aman tokan wannan al'amari ya faru ne da misalin karfe 6 da minti 25 agogon yankin da yammacin yau laraba dutsen dai na da nisan kilomita 70 daga babban birnin mexico da ke kudu maso gabashin kasar ma'aikatan lafiya a koriya ta kudu sun tsunduma yajin aiki yayin da aka dakatar da manyan ayyuka da suka shafi hadda na yin tiyata mataimakin ministan lafiya na biyu park min su ya faɗa manema labarai a yau laraba cewa sama da likitoci da ke neman sanin makaman aiki 7,800 sun kauracewa wuraren ayyukansu a wannan makon ya kara da cewa wani adadi kuma da yawansa ya kai 8,816 wato kashi 70 cikin 100 na likitocin sun miƙa takardunsu na barin aiki. a ranar litinin kananan likitoci suka tsunduma yajin aiki don nuna adawa da wani shiri da gwamnati take kokarin aiwatarwa na daukan ɗaliban likitoci dubu uku zuwa biyar domin samar wa ƙasar wadatattun likitocin da za su kula da lafiyar al'umma ƙasar da ke ƙara bunƙasa sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya sun ƙalubalanci wannan mataki suna masu cewa babu gurbin da za a ƙara yawan likitocin suna kuma cewa kamata ya yi a musu ƙarin albashi a kuma inganta wuraren da suke aiki. Mahmud lalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa ya saurara don na abun a daidaita. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. shirin da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan matakan samar da zaman lafiya haɗin kan ƙasa da ci gaban al'umma. yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda masu mulki musamman sarakuna ke kokarin haɗin kan ƙasa duk da bambancin addini da ƙabila a tsakanin jama'a. Iyakacin kokarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'arsu. Kuma daidaitu wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. to dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakaninsu wanda za su yi wannan shugabanci da amana. kullum mukan zauna da al'ummanmu muna masu gargadi so sukan zauna su ji su amince da shi amma akwai kaɗan ba ta gari a ciki amma yawanci sukan ce inda damuwa ba gidan kama ba za ka iya kwana ba addinin da kake ji kana yi ba za ka iya yin shi ba Sarakunan gargajiya na da tasiri matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa. Hakan ya samo asali ne saboda sarakuna suna tunƙaho da al'umma ne don gudanar da mulki, don haka suka kasance masu cikakken iko kan harkokin da ya shafi al'umma. Mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya ce sarakuna na iya ƙoƙarin su wajen kiwon jama'ar da Allah ya ba su. To alhamdulillahi kamar yadda kika faɗa da farko shine iyakacin kokarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'ar su Kuma daidaitu wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakaninsu wanda za su yi wannan shugabanci da amana. to rashin wannan shi yake kawo wani damuwan da ake ciki bayan da za a samu sarki ya zama shi sarki ne a kabila guda ɗaya yare iri ɗaya to kuma in ya karkata ya ba da goyon bayan shi da kuma mika wuyansa ma yarensa to tabbas ko ma jama'an da suka shafe shi na kusa da shi to dole ne za a samu kuskure a abin da ake ciki ya nuna adalci ba zai zo ciki ba kenan to saboda haka dole ne shugabanni musamman sarakuna su koma abin da suka gada daga kan iyaye da kakanni in suka koma nan kuma suka daidaita mutane suka ɗauke su abu ɗaya eh, in na hannun dama ya yi laifi a mishi horon laifin da in na hagu ya yi laifi a mishi horon laifin da to da ikon Allah mutane za su saurare su to amma ana yin wannan kokarin sai dai mu ba mu samun goyon baya ne da sakewa a sakan mana mara hmm. daga wajen gwamnatoci domin su da yawa yawan lokaci suna ganin presence in sarakuna yana undermining ko intimidating in positions nasu kuma sarakunan nan zo ba yin siyasa ba ne kuma ba za su yi siyasa ba ba wani basaraken da yake neman ya zama gwamna hmm. babu basaraken da yake neman ya zama kwamishina babu basaraken da yake neman ya zama shugaban kasa ko minista amma da moment an sami wa'innan to shi haɗa kai yake yi da su su yi aiki amma takamamme wani sakin mara kuke bukata musamman sarakuna a arewacin najeriya musamman hajiya zainab rayuwar nan da ake ciki ba ni bakon najeriya ba ne ke ma ba bakon najeriya ba ne kin ga abin da sarakuna suke shiga ciki duk wayannan abubuwan nan jiya haka ne sarakunan nan jiya su ne shugabannin security lokacin da ake native authority iyayenmu da kakanninmu su ne sarauta su ne hukuma suna zakulo mutane daga ko'ina yau kana kama mai laifi ka bayar zai samu connection da wani babba a wani wuri shikenan an hunting in sarkin to amma aka ce tsaron nan ya tashi ya daga hannun camomi ya dawo hannun sarakuna an yarda cewa su je su implementin tsaro kamar yadda jiya suke yi a kasashensu hmm. ai jiyan ana zaune lafiya to amma yau za ki yi wahalan samun shugaban karamar hukuma a karamar hukuma sama da wata biyu zuwa uku kuma shine chief security na karamar hukuman in kan kira na security kai memba ne kawai To irin wa'innan sakin mara muke magana kamar yadda ake faɗa ne yanzu hmm. duniya ya zama wani irin abu daban yanzu kowa na cikin wani hali daban hmm. to a gwada sarakunan mana a ba su daman da ya kamata a ba su. a ga abin da Allah zai yi mana sarki baya karban haraji balle ya san mutanen shi hmm. yanzu sarki baya yin jangali balle ya san ruga nawa ne ake da shi suwa suka zo sabi hatta hakimin zaka nada ko dakaci komi cancantan shi aka yi aka kai sunan shi sai in an gwamnati ta yarda ta bada approval Da mm. Nigerian law ne bai favorin namu ba. Mm. To ran kai daɗe daga ƙarshe dai yaya za a warware wannan takaddama ta yadda za a samu uh, wato sarakuna su iya gudanar da aikinsu yadda ya kamata sannan kuma a zama zauna lafiya. A bar sarakuna hajiya a bar sarakuna su yi zaman abin da suka gada. Mm. Su su yi rike amanan mutane. mutane su rike amanansu kuma su rike amanan hukuma da shawara nagari kuma in sun ba da shawara nagari gwamnati ta kau da kanta ta biya shawaran nagari. mai martaba sarkin kanam a jihar plateau muhammadu mu'azu muhammadu sarakunan da ke karkara suna kusa da jama'a su ne kuma ke fahimtar irin matsaloli da jama'a ke fuskanta Sarkin Jimfi a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi, Bulus Azisidi, ya ce 'yan siyasa da suka yi mulki a can baya a jamhuriya ta ɗaya sun ba da fifiko wajen haɗin kan jama'a. Sa'amadu Bello shi ne premier na farko shi ne na ƙarshe. Amma kika duba malama duka yawancin abubuwan da kike gani a arewacin ƙasar nan. Mutumin nan shi kaɗai ya yi su. Kamar Polytechnic na Kaduna, kamar Masakun na Kaduna, bankin arewa university da aka menin bayan shi hmm. da sunan shi zaira APU duk wannan efodin mutumin nan ne inda shi yake zai dauki halin da muke da shi yau ina ji da waɗannan abubuwa da kila duk a sokoto suke amma damuwar mutumin nan da yaya zan yi arewa ta ci gaba kuma ba shi da abokan shawarwari sai kristocin suna abubuwan su tare lokacin kamfen wannan adawan akwai shi amma immediately an fomin government ya ki same su tare eh, suna nan tare da su js taka su michael audu buba su malam aminu kano su malam azin yako da sauransu ba za ki tabbata sanin bambancin su ba damuwansu yaya arewa za ta ci gaba hmm. amma yau gabancin arewa ta ci gaba ba shi To wani lokaci akan ga kaman ku sarakuna ba kwa kila za a ce ko ba kwa sanya baki idan kuka ga abubuwa suna taɓarɓarewa musamman ku faɗi masu 'yan siyasa ko kuma manya gaskiyan abin da ke faruwa kuma da gaskiyan matakan da za su ɗauka. Sarakuna suna kokarin su ga cewa al'umma sun zauna lafiya. Hmm. In ba su zauna lafiya ba, ai mu ne muke da damuwa domin mu al'umman muke so. To in za a yi rikici an kashe wannan an kashe wancan an gasa gidan wancan to da wa za ka yi sarauta republic na farko sai san har akwai majalisar sarakuna a kaduna amma waɗanda suka yi 1999 sarakuna ba su da wani rol sai ta lalace ne sai a ce a jagon sarakuna in yana da kyau ba wanda ya san ba saraki amma yanzu ina ji kamar an ɗan kai wannan kukan national assembly ina tsammani za su duba da executive ga kuma me za su yi a kai. Kamar yadda mm. muka ce yan siyasa su suke kwaba mana wasu abubuwa shi sa. da in za a ɗauki mutane aiki ayakan yakan zo da gaggas wurin su basarake su wane ne yayin da kake da su amma yau fa malama babu za su gama abin su a abuja abin takaici ma a ce ka ba da kuɗi a ba ɗanka aiki ko yarki aiki wannan abin takaici na za mu zo da shi a kafan nan an kasa gyaran wannan abin. So a wasu abubuwa sun ce su suna da nasu matsaloli wanda ba su shirya su taimake mu talakawan kasar ba. But sarakuna suna playing role su yadda ya kamata. Zan yi kira ga matasa in particular su kwantar da hankalinsu. Wata rana kasan nan za ta yi kyau ba za mu ci gaba kamar yadda muke a yau ba. Matasan nan suna nan birji akwai wanda suna da digiri har na biyu sun nemi abin yi babu to su hakura. lokaci na zuwa za a samu canji. Duk da bambance-bambancen da ake samu a wasu sassan kasar, akwai wuraren da al'umma na ƙoƙarin wajen dunƙulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don samun ci gaba. Abdullahi Abdulhamid wani matashin bafulata ne a ƙaramar hukumar basa a jihar Filato. Ya ce adalci wa juna ya sanya suke zaune lafiya da abokan zamansu. To, ni dai Abdullahi ne ne, sharori ne ga da nake so in bayar wanda za a kai wa shi gwamnati domin ta nan ne kawai za mu iya magana da gwamnati to hajiya kin ga sincerely speaking idan muna son mu ta zauna lafiya kuma mu samu ci gaba abu na farko shine sai mun cire kabilanci idan muka cire kabilanci to in allah ya yarda za a samu sauki tsakanin musulmi da kilista su fahimci cewa duka addinan nan na allah ne sa'an nan mu so junanmu mu mutunta junanmu mu mutunta addinin junanmu to in allah yarda in aka bi wannan hanya za a iya samun nasara sa'an nan abu na biyu wato mu fulani wallahi mun shiga wani hali wanda kai na kuncin rayuwa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba duk wata kabila da ka sani a rayuwa babu wanda ba su da mutane lalatattu a ciki amma idan aka samu ba ne ɗaya biyu an kama su yi wani abu sai a ce dukkan fulani kaga wannan ba a yi wa masu kyan adalci ba yau fa rayuwar nan idan babu ilimi aka bar 'ya'ya suna zaune makarantu ba a babu babu ba a tura su makaranta wallahi za mu samu damuwi yanzu idan ka duba primary schools gaba ɗaya za ka tamu religion zai magana akan two religion islamic studies da christian religion za ka samu wannan addinan duka mun zubar da su za ka samu daga daycare zuwa nursery zuwa primary school malaman addinin islamic babu su malaman christianity babu su yara sun tashi ba a gina tsoron allah a zuciyoyinsu nan primary school ma an bar su yara sai dai su je su wuni tsalle kawai su dawo za ka samu primary school gaba daya ka samu headmaster kawai kila malami daya wel ga yara da ya kamata a biyu da wannan yaran fa su ne duniya idan aka gina rayuwarsu an karantar da su tsoron allah both religions din in allah yarda wannan zai rige mana abu abubuwa da yawa a cikin ƙasar nan kuma hakan zai sa mu fahimci cewa zamantakewan mu ashe na Allah bai ce mu faɗa mu faɗa da juna ko bai ce mu bata addinin kowa ba don mu muna zaune da rukuba ne ina cikin rukuba ne ruko mutanen kirki tunda mu tasu iyayen mu sun tashi tare har yau kuma muna cin abinci tare muna kwana tare gado ɗaya su zo su sha madara a wurin mu har yau muna kiwo muna zama har yanzu haka har yanzu haka muna tare da su rukuba wanda sarakunan su suma ba su goyi bayan wata dama suna kokarin jawo hankalin matasan su akan tashin hankali haka mu ma wallahi har yau muna zaman lafiya da su mu je mu hira a gidajen su su hira a gidajen mu har sha biyun dare in ka je gidan mu ma wallahi akwai shaguna da in ka je ka samu rukuba suna hira ciki wallahi ka ce gidansu ne har karfe ɗayan dare muna nan har yanzu yanzu kuma ga shawarwari kan inganta zamantakewa zamantakewarmu. Suna na Mr. Jacob Ralph Dogo, District na sabon sarki a Kaciya Children Kaduna State. Mun gode wa Allah, Allah ne mai ba da zaman lafiya. Wasu abubuwan da muke yi don mu kara ba a kanmu zaman lafiya shine muna taruwe-taruwe da mutane jama'a daban-daban stakeholders. Mm. muna mitin da fulani da hausa da ibori duka waɗanda sun settlers a sabon sarki district to idan kuka zauna din nan me kuke tattaunawa wanda yake kawo zaman lafiya harshe da hakori suna saba ma juna hmm. amma ba su rabu ba so za mu iya mu saba ma juna amma tunda allah ya hada mu muna zama guri daya sai mu manta da bambanci mu zama sun sha madaurin mu daya in mun ta ya taka wani hanyoyi da za a yi sulhu. To amma um, al'umma nan suna fahimtar cewa ya kamata a yi wannan zaman lafiya. Sosai al'umma suna ba da goyon baya. Shi gwamna na Kaduna State da shi sarkinmu a gwam Kaciya da bidiyo na Kaciya. da sauran sarakuna suna aiki na zaman lafiya ba su abinci komai dare muna ba su report abubuwan da ke faruwa kuma su ba mu shawarwari. na hawa dan juma bello zamantakewa na al'umma shine zama cikin yarda da kuma amana ba cuta ba cutaswa zaman lafiya ƙauna ba nuna bambancin addini ba nuna bambancin siyasa ba nuna bambancin ƙabila ba kuma nuna bambancin ni na fi ko kai kafi ne amma mu ɗauka duka yadda Allah ya halicce mu yana ƙaunar mu haka kuma mu ma mu ƙaunaci juna ƙauna kuma ta haƙiƙa ba tarya ba mu yarda abun da yake nauyaya mana gaba kishi hassada mugunta ya zama muna ƙaunar junanmu tsakaninmu da ubangiji ne to wannan zai ɗinka barakan da yake tsakaninmu ƙauna ita ce za ta ɗinka baraka a tsakanin mutum da mutum da kuma mutum da allah masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya sai kuma ranar laraba mai zuwa 'yan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa hancin shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To dakarun Isra'ila sun faɗa a yau laraba cewa sun kai hare-haren sama arewaci da kudancin yankin Gaza. kwana guda bayan da amurka ta kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na gaza da kuma dakatar da tilastawa falastina kucewa daga inda suke neman mafaka sojojin na isra'ila sun ce sun halaka dozin dozin din mayakan hamas a har-haren ciki har wanda suka kai yankin khan yunis da ke wani yankin kudancin zirin gaza a yau laraba dakarun ukraine sun ce rasha ta kai wasu hare-hare da jirage mara matuka sha tara hada da wasu makamai masu linzami sai dai sojojin saman kasar ta ukraine sun ce sun harbo sha uku daga cikin jiragen sannan sun kakkaɓa wasu makaman rashar masu linzami da dama jiragen mara matuka a cewar dakarun ukraine an kakabo su ne a yankunan kharkiv da dnipropetrovsk da zaporozhia da ke yankin donetsk a ranar talata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi lale marhaban da wani tallafin kayan soji da sweden ta ba kasar waɗanda kudinsu ya kai dala miliyan 683 tallafin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan sabon agajin da amurka take so ta ba ukraine wanda yake fuskantar turjiya a majalisar wakilai shugaban amurka ta kudu sirri ramaphosa ya ayyana 29 ga watan mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa watanni na nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar anc da take ta mulki a ƙasar tun zaben da aka yi bayan mulkin wariya a shekarar 1994 ta rasa rinjayenta a majalisar dokokin sakamakon gudajin ra'ayin jama'a da aka yi da dama ya nuna mutane sun fara dawowa daga rakiyar jam'iyyar ta anc inda alkalama suka nuna farin jininta ya gaza kashi 50 cikin 100 karuwar matsalolin aikata manyan laifuka a afirka ta kudu da rashin ayyukan yi da matsalar karancin wutar lantarki da kuma matsalar cin hanci da rashawa da ta haɗo hadda zamanin mulkin jacob zuma duk sun taimaka wajen rage tagomashin jam'iyyar masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.